Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya da arba'in da tara da sittin sai kuma kilohaz dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa ke mita ɗari da biyu da ɗigo biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na hausa.com Masu raro Assalamu alaikum barkanmu da safiyar ranar Asabar sunana Sarfil Hashin Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma da farko sai mun fara da cikakkun labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Attorney General ɗin Amurka William ba jiya jama'a ya ce ma'aikatar shari'ar Amurka na shirin fitar da wani juyi na rahoton mai binciken musamman kan katsalandan ɗin Rasha mai shafuka 400 wanda ke kunshi da batutuwan sirri wanda za a iya bayyana ma jama'a bayan saka batutuwan sirrin zuwa tsakiyar watan gobe ko kuma kafin nan a wata wasikar da ya tura ma ciyamomin kwamitocin shari'a na majalisun dattawa da wakilai ba ya ce mai bincike na musamman robert mula na taimaka ma ma'aikatar ta shari'a wajen ciccire batutuwan sirri masu sarƙaƙiya da suka shafi masu taya alƙali yanke hukunci da sauran bayanai na sirri ba ya ce bai da niyyar kwarmata rahoton ma fadar shugaban amurka ta white house don an karar da shugaba donald trump yana mai nuni da cewa shugaba trump ya ba shi damar bayyana rahoton ga jama'a ta hanyar da ya ga ta dace a yayin da birtaniya ke ci gaba da zama a sarkafe da alkawarinta na ficewa daga tarayyar turai ba tare da cimma wani tsarin yin hakan ba fadar shugaban amurka ta white house ta ce shugaba donald trump a ta bakinta ya zaku ya kulla wata yarjejeniyar bar daya ta cinikayya da yantattar burtaniya yan sa'o'i bayan da a karo na uku yan majalisar burtaniya suka sa kafa suka shure tsarin da aka gabatar na ficewa daga tarayyar turai din aje jama'a mai ba da shawara ma ƙasa kan tsaro jan baltan ya gaya ma manema labarai cewa muddin burtaniya ta kwaci kanta daga tarayyar turai to amurka a ta bakinsa za ta ce wato za ta jira ta a wurin ta kuma tarbe ta ya ce shugaba donald trump na tausaya ma firaministar burtaniya mai shan fama wato theresa may kuma zai so ya jaddada ma mutanen burtaniya irin yadda muke marmarin taimaka masu wakilan amurka da china a wurin tattaunawar cinikayya sun samu ci gaba a yayin abin da fadar shugaban amurka ta white house ta kira tattaunawa ta tsakani da allah kuma mai ma'ana a birnin beijing a jiya juma'a kuma za su ci gaba da tattaunawa a birnin washington a makon gobe bangarorin biyu na kokarin cimma yarjejeniyar kawo karshen harajin da ya yi watanni takwas yana addabar kayan china na dala biliyan 250 da take turawa amurka da kuma kayan amurka na dala biliyan 110 da take turawa china ana tattaunawar ta wannan zagayen ne a daidai lokacin da rahoton cibiyar binciken tattalin arzikin amurka ya nuna cewa amurka ta sake samun karuwar gibi a cinikayyar ta da china a shekara ta 2018 To karfa a sha'af ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kasar Burundi za ta ci gaba da katse shirye-shirye daga wasu gidajen rediyo biyu na ƙasa da ƙasa kuma za ta faɗaɗa matakin ya haɗa da takaita sauran harkokinsu a ƙasar a cewar gwamnatin ƙasar a jiya juma'a a wani taro a birnin bujumbura shugaban cibiyar sadarwar ƙasar ta burundi nesto bankungunzi ya ce daga yanzu an haramta ma gidajen rediyon bbc da muryar amurka shirye-shiryensu a cikin kasar nan take wannan hani na ba sani ba sabo wato ba a san illa lokacin da zai ɗauka ba kuma ya shafi manema labarai 'yan kasashen waje da 'yan kasar da suke aikawa da wa kasashen wato gidajen rediyon biyu labarai a watan mayu da ya gabata gwamnatin ta burundi ta dakatar da gidajen wato yada labaran biyu na tsawon watanni shida mako guda gabanin ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a kan sabon kundin tsarin mulki tun sannan aka daina jin gidajen rediyon biyu suna yada labaransu 'yan kasar algeria sun bazu wato 'yan kasar algeria da suka bazu kan tituna suna zanga-zangar tsawon kwanaki shida a jere zuwa jiya jama'a su bai tsaya ga shugaban ƙasar mai laulayi ba illahirin tsarin siyasar ƙasar suke son a rusa saboda suna masa ganin wato abin da yake gurɓatacce kuma mara amfanar talaka. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin abari ya huce Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. bar kama da sake saduwa wannan shiri wanda kin tuna makon da ya gabata mun yi wani bako da ya ce shiri mai farin jini ba ga na hawan jini. <laughs> Haka yake alheri. <laughs> Shiri mai farin jini ba ga nan hawan jini. Haka yake to barka mu da wannan safiya. Barka mu da asuba to daula bakon da ya gabata mun samu sakonnin auren raki. Haka. Mm. To muna kare masa addu'a Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare. To amin suma amin. To bari kuma yau ma bari mu fara da gaishe-gaishen ko kuma sakonni da muka samu da suka jibinci ɗaurin aure. To wannan wasiƙa ta farko ta hannu ne ta fito ne daga Babayo Jonka ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka ina son ku miƙa min saƙon gaisuwa ta ga mahaifina Abdullahi Abasa Kuza sabon barikin Kanena akwai wani abin da na lura a wannan wasiƙa daula tunda nake ina jin eh, malam baba yo jonka haka mm. in aka yi wasiƙa ana sa ana sa eh, menene ake cewa wakafi ana sa <laughs> alamar tambaya ana to wannan tun da aka fara ta aka gama ta <laughs> haka take kai tsaye baka san lokacin da ya kamata ka gama kiran sunan wani ba baka san lokacin da za ka fara na wani ba haka dai wannan take mm. to zan karanta ta yadda ka aiko ta Allah ya sa haka suke kace ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ina so ku miƙa man saƙon gaisuwa ta ga mahaifina abdullahi abasayan kuza sabon bariki kanina adamu tanko da matarsa umar da rilwanu da matata maman ihisan da abokina sani mahmud cindo karofin madaki sule pc da abban yurus iru isura Musau da dukkan ma'aikatan sashen hausa murya amurka ya ce daga ƙarshe ina sanar da dukkan 'yan uwa da abokan arzikin daurin auren 'yata yau asabar 29 ga watan uku da insha Allah a sabon bariki karamar hukumar turu naku baba ya john ka shi ma kin ga dai na farko eh, ba faɗi ainihin da za a auren na ba ba faɗi lokacin da za a auren ba. akwai toro a Najeriya ke da na ɗauka 'yan <laughs> Nijar da kaɗai suke da toro. A'a akwai toro ƙaramar hukumar toro a jihar Bauchi. To zan tsokana Aziz Adali toro kenan ko da ke ƙila shi ba san ko garin su bane ko family name ne dai to sai na tambaye shi. Toro <laughs> toro daga Bauchi daga Jos in kika mm. tashi Jos akan hanyar zuwa Bauchi ƙaramar eh. hukumar toro. Mm. Eh babban eh, tsohuwar ƙaramar hukuma ce. To Allah Allah nuna mana ma ga nima haka ne ga wani sakon gaisuwan aure ne wanda wakilin sashen hausa abokin aikinmu mustapha nasiru batsari ya aika mana inda yake cewa gaisuwan fatan alkhairi zuwa ga ango dan autan 'yan jarida Nuruddin isyaku Daza na gidan Radio Prestige FM a Amina wanda za a ɗaura aurensa yau da amaryarsa sai ya dara lab imam da karfe goma na safe a gidan limamin gwada da ke garin gwada sai fatan alkhairi ga malam adamu isa wanda shi ma zai aurar da diyarsa bilkisu a ranar juma'a mai zuwa biyar ga watan hudu watan gobe kenan ko watan afrilu insha Allah za a daura auren ne a masallacin juma'a na unguwar nasarawa kwantagora jihar Neja bayan sallar Juma'a. Haka shi ma Usman Gambo BCJ kwantagora muna masa fatan alkhairi akan aurensa da za a daura da amaryarsa Jummai a sabon garin kwantagora a ranar Asabar mai zuwa shida ga watan Afrilun nan. to inda kuma ya kara da cewa Allah ya bar zumunci to Allah ya ba amarya da ango zaman lafiya kuma Allah ya bar zumunci kai ma Mustapha Nasiru ba tsare mu ma muna gaishe ka <laughs> to amin su mu amin malaika nakupende malaika malaika nakupende malaika nami nifanyeye itwa na mwenzio nashindwa la mali sena bari kuma daula mu je jamhuriyar Nijar daga Najeriya daga jihar Niger Najeriya kenan wannan sakon ya fito ne daga hannun Alhaji Yusuf Mamman dan jarida abokin aikin mu. Haka. ya ce wato yau abu yan jarida ne sakonni na sakonni sakonni ga shi auren ma na yan jarida ah, haka ne to to mu ma yau lamba mu ta fita kwe na go aka ce so so so ne amma san kai yafi to to wannan sakon ya fito ne daga hannun Alhaji Yusuf Mamman eh, jamhuriyar Nijar ya ce yana gaida Iro Nomau da Ali Elbi da sani idi a tsibirin gobir maradi sai kwaini da ke garin bermo da koro allah sa na faɗa daidai alhaji su da alhaji sule dodo mai rigar kaya a birnin yamai da malam mai hula tela a birnin yamai da alhaji Amadu babbar kasuwa birnin yamai da asuman dan kano tela a birnin yamai da abdu dogo na umarun ghana tela birnin Yamai da Malam Yakubu dan kafin baka da ke zaune a birnin Makka Saudiya kasar Saudiya da fatar yana sauraron wannan shiri da kuma Bashir dan washa a birnin Makka da Abdulrahman dan ba'u da ke birnin Agadas da Malam Ibrahim mai tireda bakin gidan rediyo amfani birnin Yamai to wannan sako ne daga Alhaji Yusuf Mamman. To Malam Isuhu mu ma muna gaishe ka. To ba dai na ya jihar Kano ga Mahmud Kwari na shi ma ya ce bai yadda ba sai ya bi layin yan jarida ya gaisuwa shi ma. Sako ne da abokin aikin mu Mahmud Ibrahim Kwari daga jihar Kano ya aika mana. inda yake cewa yana gaishe da sa'idu liman kwari da aminu mai dawa fage da dr islana kanya da ibrahim halliru kanya jigawa state da abdullahi mika'ilu da malami malami a jami'ar jihar jigawa da ke garin kafin hausa sai hudu suleiman na kano teachers board sai hauwa el yakub da dr amina el yakub a akth kano da barista amina umar da dr nasiru adamu aliyu sannan kuma har da farfesa mamman lawani sufari daga ƙarshe ya ce yana gaishe da farfesa abdullahi sufari rubadu to da fatan duk kun tashi cikin koshin lafiya mahmud mu ma muna mika gaisuwa ta musamman gare ka eh, <laughs> na kwari kenan <laughs> mun gode kwarai da gaske <laughs> haka da labari ya biyo mu da kama <laughs> ya fi sako ya fi sako haka yake <laughs> ya fi sako ga shi na ya aika mana tsarabar labarai 20 amma amma kafin kafin kafin a wannan labarin kuma sai aka sai ga shi ya ci karo da <laughs> idan matambai ba idan matambai alhaji to bari ai bari mu ba bakon namu abin da za a ga waye bakon namu ne to jama'a assalamu alaikum sunana shehu abdullahi jangebe turakin jangebe a ma'aikaci a hukumar shige da fice da ke da cibiya ta ƙasa a abuja wanda na zo amerika wani aiki ne na ga kafin lokacin da akwai lokacin komawa ta sai na ga ya kamata ya kawo ma wannan fili na <laughs> bari ya huce mai farin jini mun yi <laughs> dace saboda fili ne da farin jini kuma mai maganin hawan jini. Daula mu dai ba mu muka fara wannan shiri ba tsohon shiri ne eh. tsohon shiri ne da daddan shiri amma ni tun da nake ban taɓa ganin an yi haka ba wani labarai da kafa har guda 20 bari mu faro ta na farko shine faɗan ɗan fulani da balarabe. Babarbare. Babarbare. Dan <laughs> fulani fadan dan fulani da babarbare. To babu labari. Yadda abin ya faru ba? Eh yadda abin ya faru. To a kasance. Mutu kuma yadda za a raba fadan. <laughs> na'am eh. wato abin nan a duk da kada kuce saboda yana ba fulatini abin nan <laughs> yau da bakin ne <laughs> Eh, wannan fili sai naga cewa kamata dan riko muku tsaraba eh. saboda waɗannan fili ne wanda yake yana nishadantarwa kuma nishadi yana dan saukar da abin kamar ce eh. fili mai farin jini abin nan <laughs> to ainihin kamar ku ce na dan zo muku da tsaraba labarai har guda 20 aka dan tsawo Kano kafin a kawo gudun wasu ah, to wannan labari na fada wato tsakanin dan fulani da babbar bare mun sani dai tsakanin bafulatani da babbar bare A abokan wasa ne eh. to wata rana ana zaune sai gardama ta shiga tsakaninsu eh. to abu daga gardama sai koma fada aka kama damba cewa kowa gani sai a ce ku kyale su abokan wasa ne ta ake wasa ke ta ake wasa <laughs> ce ba san ba to aka da ku aka da ku wani dattijo dai sai ya ga cewa abin fa yi nisa eh. sai ce ka abin ne ya fi karfin wasa sai ya zo raba da ya zo sai ya rike dan fulani mm. bayan rike dan fulani babarbare yana ce na huci da dan samu kansa <laughs> shine sai yake gaya ma wannan decision cewa ka sake shi mm. ka daina rike shi in dai yanda nake ji shi ma haka yake ji in ka sake shi ni ba zan koma ba shi ba zai dawo ba <laughs> kowa da ko <laughs> in yanda nake ji shi ma haka yake ji ko ka sake shi ba zai dawo ba ni ma ba zan koma ba <laughs> an fada reni kenan amma dan bauta fi shan wahala tun da shi <laughs> shi ya da ku sosai ce eh. ni shi ma ba ta ko ah, dan dan kaji kaji kaji tun da dan fulani ke bada labarin da babbar bare ke badawa da da aka sa aka zai ce ya ta faru <laughs> to to to Alhaji ka kuma ka kawo mana tsarabar labarin rigima tsakanin bazan fare da bakane eh na'am eh eh to eh, to ya aka ne to kin san mu zan fara mu ne yayin gidan karawa to ah, sai dai baki kawai da suke da shi amma ba hausa suke da shi ba. Eh. To a gurguje bari mu tafi cikin wannan labari na rigima tsakanin bazanfare da ah, bakano. Eh. Ah, bazanfare bakano ne yake da makwauci bazanfare. Mm. Ana zaune zaman lafiya ana ta wato zama na na to zama yau da kullum an ce mm. tsakanin harshe da haƙori ma eh, aka samu sabani eh, to a ranar sai rigima ta shiga tsakanin su kin san abubuwa guda uku ba haushe ya ce a hankali suke shiga ka hanzu dame ka mm. yawa da jin hantsi kana zaune a hankali zai ma kana jin daɗin su hali dame ka tashi ka bar shi mm. da zaman gungume kana zaune har ka je tun da ba filo ne da shi ba taushi jin mm. dame ka to da bakar magana mm. ita ma <laughs> ita ma hankali take shigar ka ah, ka <laughs> sai ka koma kai tunani a <laughs> a a to haka kin san kowace ah, nau'i na wato yanki na kasar hausa eh. suna da abincin da suke nasu ne na gargajiya suna martaba shi eh. kamar idan kika ce zamfara da kin ambaci hoci an sa abincin zamfarawa ne eh. kin ce gurasa abincin kano ne an ce fate abincin zage-zage haka dai to kuma da muka tsina fa wake ne ko a ah, fura ce ah, a <laughs> fura ce ai to <laughs> ko da dambu Wanda ita ba tambayi da kika kawo ka ai ba to ranar da rigima ta shiga tsakanin bazan fare da bakano eh. shine bazan fare kin san shi da hausa da baki ya samu bakano gaggaya masa magana to magana ta shigi bakano ya koma gida kasa bacci tun da sassafe ya dawo masallaci kawai sai ya kasa shiga gida ya zauna kofar da kalin gidansa mm. in yi tuna magana sai hawa yake Lalle kafin ya bai zafi ya masa zafi da yawa <laughs> makota ko zo ga dattijo na kuka sai tsamanin rasuwa aka yi sai ya zauna sai ya zauna kan kace haka wuri ya cika a kofar gida ta cika a'a me ya faru can sai aka faɗo ma abokin shi wannan bakanon zan Muzamfaran kenan. Ah, abokin Bakano eh. tunda a kofar gidansa ne aka eh, taru. Eh. Aka ce ana ganin fa an an yi rasuwa na gidan na a gidan abokinka sai ya taso da ya zo ga mutane cinjima kofar gida sai shiga gidan yake tambaya me ya faru ce abin ah, sa abin da ya faru ba lalle sun ga abin da jama'a suna taruwa su ma suka aika da tabarmi a kofar gida jama'a suka zo zauna. Shi kuwa. Har doka zama abin nan. To shine sai ya zo sai yake tambaya abokinsa. Eh, kin san sunan babar eh, bakano bai wuce obale ko dan liti to to shi mai eh, gidan shine ne abinan dan liti to yace dan liti lafiya ce yana sai kara abinan hawa hawaye ke na kuka mutuwa aka yi ne a cikin kuka sai ce dama mutuwa aka yada da sauki <laughs> ya ce me ya faru sai ce a gurasa aka zaga a'a <laughs> to wannan zagin da aka yi gurasa shine ya bakanta masa da ya kasa barci har yake ta kuka shi mutane ga mutane sun taru sun mutane da mutane sun <laughs> kin san ba Kano baya da sha sai yake ta wani hayayen bazan fare da ya zaki gurasa <laughs> wani shi ne rigima tsakanin abin da mazan fare da kano ai kwanan da tsakanin mazan fare da bakano Eh, Dola da kuma bakon namu mu ga lokaci ya fara harara masabili da haka dole mu ja. Ko ya ko ba dole mu dinga eh, wuce eh, kada mana bayanin wannan har zuwa 20. Ba wahala ai ma kuna neman ƙari za a ƙaro ko dole. Wato to dole mu ja burki da yanzu a madadin. Dole Salim. Da kuma bakon namu. Shehu Abdullahi Turakin Jangirbe. Alheri ke muku fata alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri. muka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma ta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na da kuka ji muryoyinsu nisar fila hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum. Gurabi, 24 h sur 24,